Tana an bushe tsakanin idi yalo na maradi da muji da muji ali wallahi ga tanan an bushe hankali Oji Ali Alhaji Tasi'u ga mutuna kanan Alhaji Mutari Buwake birnin Maradi Kwace Manzo ga Idi nan Matiyelo yana son dubayen addu'a gare ku kai na rantse da Allah Idi Matiyelo nan ba ƙaramin mugun ɗan kokowa ba ne saboda a hankali yake kokowa ba shi rigima wallahi bayidan ofana musa yana can birnin da makara wani shirya kokowa wadda za a yi ko na shugaban ƙasa da za a yi can birnin da magara wanda allah gwada ma shirin su babu shakka haka ne ɗarai kam saboda ya ka tashi gudunmuwa a cikin wannan hili dogon mai dogon zamani raƙumi amali mai tayyar ƙasar ta aibu hassan tab na rantse da allah mujin can mujin can hina jin ƙarhi wallahi muji hina jin ƙarhi tahiyar ƙasa ta ga can shi na tattaka hankali hankali la ilaha illallah aiki zai lalata aiki zai lalata hankali la ilaha illallah layya ta koma hawa layya ta koma hawa aiki zai lalata hankali hankali subhanallah aiki zai lalata hankali hankali ya kiya subhanallah hidima ta yalo tsakanin matin su ne mati idi mati yalo Shida muji ali na difa ga ta nan kokowa ta karshe, ta wannan na yau a tsaida babu santir Allah wadda wanga albitin ta kokowa ga ta nan alayi ta sai uga mutulanka can idi mati yalo hankali la ilaha illallah hankali wallahi idi matiyalo kai hankali mujin nan subhanallah aiki za hilalata aiki za hilalata la ilaha illallah aiki ya lalata a baya hilila baya hilila baya hilila gata an bushe an ba da hutu an dawo an ba da hutu an dawo an ba da hutu an dawo shi kenan an birkiɗa kokowa hankali kakkun tare mutane don allah an ba da hutu an dawo ga ta nan tau hankali wallahi idi yalo sai ka bi a hankali idi yalo yaron nan ba shi runguma wallahi sai ka raba biyu bai runguma gare ka amma ha ina ganin ɗau hankali tashi hankali na kadiba don ƙarfin nan na mushi ali wallahi saboda idi matiyalo zomo na na bakin gari ya san kinin farauta Hassan na tarai wallahi hai tau hankali tau hankali hankali inna lillahi wanga yaro na jin ƙarya ina jin ƙarfi na nace da Allah kai wanga yaro ya kai tashi hankali wallahi tau shi nuna ya tsallake tun da abokin kukoshe bai hito ba ya za iri ya ta haifi nan wallahi yanzu an ga wanda duk ya yi kayan cikinsu da shi za a haifi nan da shi za a haifi nan

wallahi kai tau la ilaha illallah aiki zai lalata idi ya yi runguma aiki zai lalata wallahi la ilaha illallah hagali hagali yawa wallahi idi ya kasuwa idi matiyelu ya kasuwa ranar da allah ya kasuwa yadda ya ba kowa ga za a yi umaru sanka sanka umaru sanka sanka na agadas za a fara umaru sanka sanka hankali na kongo hankali la illallah umar zanka zanka ya taushe la illallah umar zanka zanka ya taushe umar zanka zanka ya yake subhanallahi kaiwa bai shekara wurin kware ba na rantse da shekarar gaba na yin wannan mana dogara ta kare aiki subhanallahi umar zanka zanka subhanallahi sanka sanka subhanallah sanka